wanda ya daidai da daren 28 ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka koma wasa madina yau shekara talatin. wanda ya daidai da watan 16 ga watan oktoba shekara ta 2009 idan ba kuma ta ba a karatun da ya gabata mun tsaya a shafi na sha biyu a cikin wannan littafi na ma za kaddamta lidinillah littafin a sheikh muhammad hassan malam ya nuna mana cewa saboda lalacewar wasu musulmi a yau suna rayuwa kamar allah bai halitta su ba sai don su ci su sha sai don kuma su samu shahada watan certificate na harkar ilimi kamar dai allah bai halitta su ba sai don su auri mata kyakkyawa wannan shine dukkan abin da galibi da yawa musulmi a yau suka sa gaba malam sai ce ana la'atarin an yahmila al-muslimu fi kalbihi humuman kasira ni dinnan ba wai ina ki ko musu bane na musulmi ya dora ma kansa wasu gurace-gurace masu yawa ba ina hamila hammal wazifa ni ba ina cewa kar mutum ya dora ma kan shi gurin ya samu aikin yi ba wa hammal zauja ban ce kada mutum kar ya dora ma kansa gurin auren mace ba a'a wa hammal aulad ko gurin samun 'ya'ya wa hammal sayara ko gurin samun mota wa hammal imara ko kuma gurace-gurace na watan mutum ya gina gida ya gyara gidan don ya shiga ya zauna an gane ko kuma al'imara shine shirya gida ya kyau muhammad dolar ni ban ce mutum kai ya gurin samun dala ba a za ta taimaka maka rayuwar bin allah aiko muhammad dinar da kuma gurin samun dinari muhammad duniya ko kuma samun duniya don allah ƙur'ani a ya ce wala tansa nasibaka min duniya sannan ga mumine Allah na siffanta su da wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana ashe ba ana cewa bane kakkai gurin samun wani abun duniya lakin sai dai inda matsalar take ma huwal hammul awwal me gurin farko da ya kamata ya zo zuciyarka fi kharidatul humum a cikin jeren giyar waɗannan gurace-gurace saboda Allah a matsayinka na musulmi wani guri ne ya kamata ya zama na farko jama'ar musulmi kun gane gurin taimakon addini damuwa da taimakon addini ko ko damuwa da sai ka samu aikin yi ko ka auri mata ko ka samu 'ya'ya ko ka mallaki mota ko ka shirya gidan da za ka zauna ko ka mallaki dala ko dinare ko kuma ka samu duniya ko kuma naira jama'ar musulmi menene hammul awwal menene babban abin da ya kamata a ce shi kasa gaba na farko wani guri ne kamata ya zama na farko a wurin ka kai musulmi hal huwa hammuddin shin abin da ya shafi addini ne kamata ya zama farko am hammud duniya ko ko abin da ya shafi duniya a matsayinka na musulmi tsakaninka da Allah jama'ar musulmi kun gane labudda min musara hattin linnafs mala ya ce ba makawa sai an fito karara gare an nuna mata menene daidai a nan naqabun anil hammil awwal akwai wani abin da ya kamata a kula da shi an gane ko game da gurin farko fi khariqati umumika a cikin jeran giyar waɗannan gurace-gurace naka da aka shiryo su a baya allati ha. waɗanda kake ɗaukan makanka su fi hadhihi hayat a wannan rayuwa to wan ko ta yar matsala ne game da gurin nan na farko an gane ko shine gurin addini matsalar shine fa in aka haɗa shi da sauran gurace-guracen shi to ko ta ƴan matsala tare da shi matsalar ita ce fa anta ma hulikta kai ka sani ai ba a halitta ka ba waye bai halitta ka ba Allah kai ka sani Allah bai halitta ka ba illa lidinillah sai dan ka tashi wa addinin shi abin da ya kamata Ka ga kenan idan aka haɗa wannan guri na tashi a taimaki addini da sauran gurace-gurace shi wannan akwai matsala tare da shi shi matsalar ita ce ai ba a halice ka ba sai dan addinin to dan ne kuma za ka mai da gurin abin da ka sa gaba ya zama wani abin ne ba addinin ba jama'ar musulmi kun gane wa illa li ibadatillah kuma ka sani kai ai ba a halitta ka ba sai dan yi wa Allah bauta wa illa li ta'atillah ai ba a halitta ka ba sai dan yi wa Allah ta'a qala jalla fi ulahu Allah wanda ɗaukaka shi ya kai kat yace wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halitta aljanu da mutane ba sai dan su bauta mun to don Allah ka ji asalin manufar halittarka don kai bauta ko ka tashi ka taimaki addinin Allah to yaya kake sake a matsayinka na musulmi a jeren giyar abubuwan da ka sa gaba babu tunanin yi wa addini a matsayinka na musulmi ya kamata ka ji tsoron Allah jama'ar musulmi kun gane a jeren giyar abubuwan da ka sa gaba babu tsarin me ya kamata kai wa addini kuma kai musulmi ne kuma ka ji ba a halitta ka ba sai dan addinin ya kamata musulmi ya tunani fa Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun sai da ta kai ma wasu malamai ke cewa duk abin da musulmi ya samu kanshi yana yi to ya sani ɗayan biyu ko da yana yin abin da Allah ya halice shi abin ko kuma ya je yana wa Allah abin da Allah bai halicce shi abin ba a ƙarƙashin wannan aya saboda haka ko titi ka kama hanya kana tafiya ina za ka to kana tafiya kana yin abin da Allah ya halicce ka kai ne ko kuma kana tafiya kana yin abin da Allah bai halicce ka kai masa bane shi da ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halitta mutum da aljani ba sai dan su bauta mu wannan aya ta zo a suratul zariyat aya ta 56 hadhihi hiya alghaya malan malam yace wannan shine makuran manufar halittarka da Allah yayi dan ka bauta mai dan ka tashi ka ba addinin sa gudunmuwa wannan shine makuran manufar halittarka da Allah yayi jama'ar musulmi kun gane amma ku duba mafi yawan musulmi a yau masu rayuwa shi ga manufar ga makuran manufar halittarsu da Allah shi ne su bauta mai amma kuma sai ya zama su kuma sun saba wa makuran manufar halittar Allah Shi ne don su bauta mai shi ya yi su amma da ya yi su su kuma sai suka tare mai yin wani abu ba bautar ba dan su mayar da hankali ga addininsa ya yi su to kuma sai suka mai da hankali su kuma ga wani abin can jama'ar musulmi kun gane Allah kyauta sai mala ya ce wannan ita ce makwaran manufar halitta Allah da yi ka a musulmi shine bai yi ka ba sai dan ka bauta mai watilka hiyal wazifa wannan da ka ji ita ce aikin da Allah ya halicce ka dan kai masa allati tahawwalat ila far'in wanda wannan aikin da shine manufar halittaka da Allah yi mai bauta jama'a ku diba makuran manufar halittarka ka shine mai bauta ko to wannan bautar ita ce wacce a yau a wurin mafi yawan musulmi ta juye daga ita ce asali ilafar in ta koma reshe kuma a yau sa kun gane maganar nan watan babban makuran manufar halittarka da Allah ya shine bauta ko to wannan yau wannan makuran manufar halittar ka ta juye ta zama ba ita ce asali ba kamar dai asalin halittar ka dama dan ka nemi kuɗi Allah yi ka kawai asalin manufar halittar ka da Allah yi dan ka dage ka auri mata kyakkyawa ko kuma dan ka samu primary school certificate ko secondary school certificate ko a ce ka yi jami'a ka samu digiri ko ka yi masters ko ka zama dokta doktorin digiri ko ka zama profesa kamar dai kai ka ce makuran manufar halittar mutum da Allah ya na. musulmi wanda kun dai jiga asalin abin da ya sa Allah ya mutum shi ne bauta tashi wa addinin Allah hidima ko da aiki to yau a wurin mafi yawan musulmi wannan manufar ta zama ba ita ce asali ba ta juye ta zama reshi jama'ar musulmi kun gane wannan wanda in musulmi na da hankali jama'ar musulmi je ka ka sa ɗanka ya gama firamare ya samu certificate ya ma samu makaranta federal ya je ya fara ta sanda zai jaraba ya ci iya guda tara duka jama'ar musulmi duka duk wani sojjar da ya ci a aje ya gama ya ji ya yi jam ya ci 398 kwara ɗaya faɗi tak ya ji ya yi wannan fosu me ɗin ya ci ya samu admission a jami'a course ɗin da yake so an bashi engineering ne ko pharmacy ko law ko accounting ko business admin ko ma menene ne ya ji ya fara ya zo fita ya fita da post class ya ji ya samu aiki ya dawo ya yi masters ya zo ya zama doctor doctorin degree ya zama profesa daga nan semi jama'ar musulmi kun gani yau ya kai ya zama profesa to daga nan semi sai ta samun kuɗi ko to ya samu kuɗin daga nan sai sai ritaya aiki daga nan semi sai tsufa daga nan semi sai mutuwa daga nan semi sai kabari daga nan semi sai tambaya wanda manzan Allah ya ce tambayar hudu ce tambayar hudu ce man rabbuka wa ma dinuka wa ma amaluka wa ma za ta kulu fi hadha rajul allazi bu isa fikum waye ubangijinka jama'ar musulmi wanda ya ce bai halicce ka ba sai dan ka bauta mai kana jin ba kai bautar ba za ka iya cewa rabbi Allah jama'ar musulmi kun gane wa ma dinuka za ka iya cewa al-islam mai kaiwa musuluncin faɗi da bakinka mai kaiwa musuluncin in ka ce diniyar islam wa ma amaluka tambayar da za a yi maka kenan za ka ce aina ya digiri aina dingiri aini ni profesa ne ai ina aiki ne a federal level ko ni dan state level ko local government ko kuma ni ne kaza wa ma amaluka haka za a tambaye ka a kabari jama'ar musulmi kun gane ko za ka ce ni dan kasuwa ne kana jin wannan an san ake neman ka bayar ko ka ce ni kan fitta ne ko direban mota ko ka ce ni bakanike ne wa ma amaluka dan uwa musulmi duk abin da ka faɗa in ba wannan kalma da annabi ya ce ita ake neman ajiwa ka ko kaɗi wa ma amaluka annabi ya ce mumini sai ce qara'atu kitaballah ni aikina shine na karanta littafin Allah wa amantu bihi kuma na yarda da shi wa amiltu bima fihi kuma ne aiki da abin da littafin abin ke cikin littafin Allah jama'ar musulmi kun gani to me zaka ce game da wannan mutum wanda aka aiko cikin mumini zai ce Muhammad za su ce shi din sai ce manzon Allah ne Allah ya aiko shi da gaskiya mun yarda da shi mun mai da'a mun mai biyayya amma yau kadiba abin bakin ciki a yau ɗan uwa musulmi zai dagi yana karatu zai dagi yana sana'a amma babban makuran manufashi ba fa addinin Allah ba fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una dan uwa musulmi ko mutum ya lalace in ya kai wannan matsayi ki akai kuna kalla nan jami'o'in nan namu na Najeriya yau kana neman admission kasa ma. kana fara course din tare da wasu arna za ka fara manufar da suka shigo course din da ita daban da irin taka sai so kake a ce kayi digiri kawai ka kuma samu aiki ka je kai sata ka tara kuɗin jama'a shi kenan amma shi ya shigo ne da manufar menene yake wa addinin shi ta dalilin wannan course din da zai karanta ko shago kaga arna ya buɗe a kasuwa akwai manufar sha buɗe shagon ta addini Allah kyauta to kun da ji mana ya ce watilka hiyar hiyal wazifa ibada dai da yin wa addini aiki shine aikin da Allah ya halicci mutum don shi Allah ti ta tahawwalat wanda wannan aikin ya burkice ilafar in daga asali ya komare shi. bal kai ba ma haka ba ila lashe fi hissi kafirin min manyan tasibuna ila hadha din fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una jama'a ku dibi wasu fa a wurinsu tunanin yau addini abin da ya kamata ya birkice daga asali ya koma shi. to bal a wurin wasu ma ba haka ba ne ilala shai ya birkice daga asali ya koma ba komai ba a wurinsu alasa kun gane wannan maganar da yawa a cikin musulmi ba su fahimci asali shine Allah ya yi su dan su tashi su wa addinin shi su mai bauta ba a wannan tunanin da ya kamata ya zan suna da shi ya birkice a matsayin shi na asali ya koma reshi to a wurin wasu ba ba reshen ya zama ba bal ila ya koma zuwa ga ba komai ba su shi ba ma su a wurin su ma ba ma reshen bane bai ma kai matsayin ya zama reshen ba fi hissi kasirin a cikin tunanin dayawa yawa min manyan na ilaha hazaddin a yau daga cikin waɗanda ke danganta kansu zuwa ga wannan addinin na musulunci tashi siwa addini abin da ya kamata a cikin zukatan mafi yawansu su musulmin ya zama ba komai ba jama'ar musulmi kun gane ku diba dai a ce a yau wannan zamanin aka samu ɗaya daga cikin jikokin mujaddadin musulunci abdullahi gwanda ya buɗi baki ya ce yana nadama dama da allah ya shi musulmi lokacin yana yin gwamna a jihar kaduna saboda arna sun tsokani musulmi sun karkashe musulmi musulmi an yi siya sun ƙisa haƙura sun ce sai sun rama in har hukuma ba ta rama musu ba hukuma ta ita rama musu musulmi suka tashi suka fara ramawa aka turo sojoji da mobile suka rinka harbin musulmi suka rinka karkashe musulmi wai wannan shi zai sa wai musulmi a matsayin shi na gwamna ya fito ya ce yana nadamar ma da Allah ya shi musulmi wannan kana jin tunanin addinin musulunci ya kai matsayin asali to matsayin reshe yake a wurinsa bal ilalashe ya zama ba komai ba a wurin shi jama'ar musulmi kun gane wa zanna arid min al an samu wani gungu mai yawa cikin musulmi suna zaton an da'awata ilallah Allah miƙewa ayi da'awa a kira aikin kira zuwa ga addinin Allah an samu wani gungu mai yawa cikin musulmi suna zaton cewa aikin kira zuwa ga addini wa bazlal juhudi lidinillah da kuma ba da iyakar ƙoƙarinka na taimako saboda addinin Allah an samu a tunanin da yawa wasu musulmi na zaton innama huwa amrun maksurun ala fi'atin min ulama wai ai wannan aikin al'amari ne wanda ya takaitu kadai akan wannan bangare na cikin malamai a sadiqina malamai masu gaskiyar imani waɗanda da gaske suke yi wai aikin tashi ai kira zuwa ga addini wannan ai su kadai ya shafa ba ma kowane malami ba wasu ne a cikin malaman kawai wannan abin ya shafa in dai aikin kira zuwa ga addini an samu a yau musulmi fana wannan tunanin suna wannan zaton a cikin addinin musulunci wadda'atul mukhlisin da kuma masu da'a waɗanda ke da ikhlasi a cikin da'awarsu wasu na zaton cewa wai aikin kira zuwa ga addini waɗannan irin mutane kaɗai ya shafa amma ba haka ba wannan ɗan lungun kun ga wannan lungun kana zaune bakin masallacin amma kalma ɗaya ta kira zuwa ga addinin ka kai ba za ka iya musu ba to ina ga kai yanzu a yi tunanin ka tashi ka tafi cikin garin ilugu da nufin ka je ka irin wannan kallo ɗan uwa musulmi yau arewa za ka yi kudancin ƙasar nan motar na tashi da wuya a kai jaji wani zai miƙi ya fara latest spray sai a rufe ido a yi addu'a daga nan ana gamawa in ya shiga gwalangwalan sai bacci ya dame shi yana gamawa wani zai miƙe ba za su ba ku zauna lafiya ba sai kundura a ƙasarsu amma sai ka rufe cikin garin aba amma yanzu ka taso daga aba kai za ka dawo nan cikin ku musulmi da ke motar ba mai iya miƙewa shi ya ce jama'ar musulmi kar mu manta da yin addu'a shiga mota ga irin abin da annabi ya ce ga irin abin da Allah ya ce ina tunatar da mu kar mu manta da Allah mu zama masu cikakken imani da gaskata Allah mu sani wannan tafiya Allah a Allah ya gaya mana a tarihin wani bawan Allah ko wani annabin Allah sanda ya tafiya shi annabi Musa da wani wanda suke tare ya ce laƙad na min safari na haza nasaba sannan manzan tsira sallallahu alaihi wa sallama ya ce a safar ƙiƙatun min al'aza ka tashi kai wa'azi ka ja ayar ƙur'ani ka ja hadisi saboda ai kai ma ana kan hanya zuwa garin ku in dai hasu in ana kan hanya zuwa garin garinsu su za su tashi ya kai me sa ba za ka yi ba jama'ar musulmi kun gani wai a yau da yawa mutane a musulmi suna ɗaukar wai da'awa kira zuwa ga addini wasu 'yan malamai ne kawai abin ya shafa sai ko masu da'awa waɗanda ke da ikhlasi a da'awarsu su ne kawai aikin ya shafa amma yanzu kai kana jin wai kira zuwa ga addini ai bai shafe ka ba wannan aiki ba naka bane to za ka ji jama'ar musulmi Allah kyauta mala ya ce Wahaza wa rabbil ka'aba wannan ina rantsuwa da ubangijin ka'aba wannan tunanin na cewa da'awa kira zuwa ga addini wasu kaɗai haka ta shafa a cikin musulmi wannan irin tunanin ina rantsuwa da ubangijin ka'aba wahanun kabir wallahi wannan irin tunanin rauni ne mai girma lalacewa ce mai girma ta samu mafi yawan musulmi a yau jama'ar musulmi kun gane ko fa inna na jami'a domin mu dinnan musulmi gaba ɗayanmu bi safina ai kamar mahaya kwale-kwale ne jirgin ruwa wahida jirgin ruwa kwara ɗaya gaba ɗayanmu fi mu sani mu musulmi kamar mun hau jirgin ruwa ne gaba ɗayanmu kwara ɗaya muka hau mu duka in najat hadhihi safina idan wannan jirgi ya tsira ya kai tudu Allah ya taimaka ya kai gaba na jauna gaba ɗaya sai mu kubuta mu tsira wa in halaka idan ko wannan jirgi ya nitse halaka salihuna ma salihin mutanen kirki da na banza gaba ɗaya sai su halaka jama'ar musulmi kun gane wa halakal muttaqun ma al masu tsoron Allah sai su halaka tare da mabannata a wannan jirgi ويبعث كل واحد على نيته kuma a ƙarshe a kiyama sai Allah ya tada kowane ɗayan cikinmu da irin niyyar da ya mutu da ita yau malkiyama jama'ar musulmi kun gani kama fi sayil bukhari kama yadda haka ya zo a cikin sayil bukhari min hadithun nu'man bin bashirin radiyallahu anhu أن البشير المن... أن... أن البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم قال lalle mai bisharar nan da aljanna mai gargaɗin nan ga wuta tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce matsalul ƙa'im ala hududillah kwatankwacin mutumin da ke tsayuwa a kan bin dokokin Allah walwaƙe fiha da mai afka musu ya keta alfarmar dokokin Allah ka matsali kowannan kwatankwacin su biyun nan annabi ya ce kamar misalin wasu jama'a ne istahamu ala safina waɗanda suka yi ƙuri'a a kan wani jirgin ruwa fa saba ba'aduhum a'laha wani ɓangare a cikinsu da aka yi ƙuri'a sai suka dace da su suka samu gidan sama a jirgin ruwa watan jirgin ruwa ne wanda yake da gida a sama da kuma gida a ƙasa wasu jama'a aka ba su kyauta su raba sai ya kai ƙura'a wannan ɓangaren sai suka samu gidan sama a cikin jirgin ruwan wannan ɓangaren kuma fa ba ba'aduhum asfalaha wasu kuma sai suka samu gidan ƙasa a cikin jirgin ruwan fakanan lazifi asfaliha sai ya zama waɗanda suka ci ƙuri'ar su suka samu gidan ƙasa a jirgin ruwan idan suka min ma idan suna neman su sha ruwa marru alaman fokahum sai sun tattako sun tattako sun wuce ta wurin gidan waɗanda ke sama da su jama'ar musulmi kun gani tun da kai ke gidan ƙasa ka gaba za ka ga ruwa ba in kana so ka sha sai ka tattako matakala ka zo gidan waɗanda ke sama sannan za ka ga ruwa ka ɗiba ka sha ko to da haka yi ƙura kai ka samu ƙasa duk sannan za ka sha ruwa sai ka kayo sama to annabi ya ce faƙalu yau da kullun suna wannan ɗabi'a ta zuwa ɗebo ruwa sai sun shigar ma waɗancan haƙƙi sai suka ce lau an na na fi na harkan annabi ya ce sai suka haɗu suka shawara cewa gaskiya muna ga bai dace ba a ce kullum in za mu sha ruwa sai mun shiga haƙƙin mutanen can na saman mu gaskiya bai dace ba abin da muke gani shine ai ya kamata ne a ce mu fasa wani ɓangare a wurin namu rabon a wurin namu wurin da muka ci tamu ƙuri'ar to ya kamata mu samu wani wuri mu fasa ta inda ruwa zai rinka bulbulowa kawai kaga ba sai mun taka mun shiga musu haƙƙi ba jama'ar musulmi kun gane ko suka ce wa lam man fawqana ta yanda ba za mu cutar da waɗanda ke sama da mu ba mu rinka shiga musu haƙƙi koyaushe annabi ya ce waɗancan na sama suna zaune a nasu haƙƙin kawai sai suka ji ana gigigim gigigim gigigim gigigim a'a sai suka tattaka suka tafi gidan ƙasa su ga ke faruwa suna zuwa sai suka iske waɗanda suka ci ƙuri'ar ƙasa gidan ƙasa su ne suke ƙoƙarin fasa jirgin sai suka magana ya aka yi suka ce a'a ai muna gudun ne kar mu dame ku shine za mu fasa nan don ruwa ya rinka bulbulowa ba sai mun biyo ta wurin ku ba annabi ya ce fa in ya kohun. idan suka basu wa ma aradu da abin da suka yi nufin yi na fasa jirgin nan halaku jami'an kuna jin akwai wanda zai tsira a jirgin ba jirgin nitsewa zai yi gaba ɗaya su halaka dukansu ba walau aka zo annabi ya ce da za su kama ala aidihim da ko za su kama hannunsu da ƙarfin tsiya su riƙe na jau jirgin haka zai ci gaba da tafiya har sai ya kai bakin gaɓa su su tsira wana jau jami'an da su da waɗancan gaba ɗaya sai su tsira abin da ake cewa jama'ar musulmi shine idan yanzu wani musulmi na tunanin aikin da'awa ba abin da Allah ya ɗora mai bane to kowa kuma sai ya lalace ya zama da wannan tunanin idan yanzu ba za ka iya wa'azi ba ba za ka iya ba waɗanda za su tafi wa'azi da'awa kharijiya ba don abin da ko mutane a yau in an ce wa'azi suke ɗauka shine irin waɗannan wazuka da ake tara mutane musulmi ana musu kawai a ai da'awa ta kaskashi biyu ne akwai da'awa dakhiliya ita ce irin wannan wa'azin mako da ake musulmi ake tarawa anawa musulmi ake tarawa ana musu wannan wa'azin ma'azin mako ma'azin wa'azin wata an gane ko ko wa'azin gunduma ko wa'azin lokal gamman ko wa'azin jiha ko wa'azin ƙasa wannan duk in ka je wurin wa'azin za ka ga musulmi kewa. jama'ar musulmi kun gane waɗannan ko ba kai musu wa'azi ba dama su musulmai ne to amma ana magana akan da'awa kharijiya wadda za a je a jawo waɗanda ba musulmi ba zuwa ga addinin musulunci jama'ar musulmi kun gane ina ma da irin wa'azzukan nan da ake yi an karkasa wasu su sirin yawon yin wa'azi khariji da mawar musulmi kun gani akwai mutane fa idan ka je wuraren fatakol nan suna nan garuruwa fa suna da buƙatar a kai musu tallan addinin musulunci ko ba su kyama yanzu akwai yankin wani wuri a ƙasashen inyamurai suna da buƙatar fa addinin musulunci a je a yi musu tallan shi ba su fahimce shi ba ne jama'ar musulmi kun gane to kama cire in canye nisa yanzu zariya din nan kewaye take da maguzawa waɗanda hausawa ne irin ka in ka ce can baka jin turanci su waɗannan ba su jin kowane yare a duniya sai hausa kuma suna nan suna da buƙatar a kai musu tallan addinin nan jama'ar musulmi kun gane ya kamata a ce mu musulmi mai tunani fa karka rinka tunanin wai wannan aikin aiki ne da wasu kaɗai Allah ya ɗora maka kai banda kai Allah ya kyauta alfarko baina haqiqati lintima wa baina al'amali lidin mala yace bambanci tsakanin haƙiƙanin danganta kai da addini da kuma tsakanin yi wa addini aiki kun san mafi yawan musulmi a yau wai tunda dai su musulmi ne kawai shi kenan da an yi magana zai ce ni musulmi ne ba bi lurasa zai ce iyaye na da kakanni na duk musulmi ne to sai me an gani to a nan wannan hadisi da muka gama mala ya ce imamul bukhari ya fitar da shi lamba hadisi na 2493 fi sharikati a babin da ya kulla wanda watan a kitabu sharika wata littafi da ya kulla na haɗa kai mai wani abu tare babu hal yi fil qisma babin da ke magana akan shin ya halatta a yi wurin raba wani abu eh wa fi shahadat ko kuma wurin shaida ba ko wa fi shahadat bukhari kuma ya kara fitar da hadisin nan a babu shahadat babu qur'ati fil mushkilat babin da zai magana akan yin qura'a idan wata mushkila ta faru an gane ko wa tirmidhi haka imam tirmidhi ya fitar da wannan hadisin lamba hadisi na dubu biyu da da saba'in da fil fitan a kitabul fitan babu ma ja'a fi taghyir munkar bil yadi babin da yazo zai magana akan canza mugun abu da hannu ka sa hannunka ka canza mugun abu aubin lisan ko ko magana da baki dan a canza mugun abu aw kalbi ko in ta gagari ka abin a cikin zuciya jama'ar musulmi kun gane to mana ya ce alfarko bai na haƙiƙatin intima kai musulmi ka tsaya ka ji me ke bambanci tsakanin haƙiƙanin danganta kanka da kake cewa kai musulmi ne wa bainal amalin dinillah da kuma yin aiki saboda addinin Allah dan yanzu da yawa wasu musulmi suna ganin wai tun da dai su musulmi ne ai shikenan ba sai sun miƙe sun wa addini aiki da ƙarfinsu da dukiyarsu da tunaninsu ba to wannan kuskure ne kuna kallon ga wasu can sun ce Allah ya bada labarin ya nuna alaika an aslamu Allah ya ce ne kulla ta munnu alayya islamakum balillahu ya munnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin Allah ya ce qul atu'allimuna Allah bidinikum wallahu ya'lamu ma fi samawati ma fil ard kawai yanzu kai zaka zo ne ka rinka nuna kai musulmi ne to ai a gani a ƙasa ai ko da Allah ya maganar imani cewa innal ladina amanu sai ya ce me wa amil salihat kana jin wai kadai dan ka ce kai imani shikenan dole sai ka tashi kai aiki jama'ar musulmi kun gane mala ya ce innal amala liddin aiki da ake neman ka tashi ka yi tukuru saboda wannan addinin na Allah laisa mas'uliyatul ulama ba aiki ne kadai da ya hau kan malamai ba waddu'at ba aiki ne kaɗai da ya hau kan masu da'awa ba fa hasab bare a ce ai ya isa dan suna yi su ta san da yawa ko waɗanda tunanin suke nan. jama'ar musulmi kun gane ko bal ina huwa mas'uliyatu kulli muslimin wa muslima ai nauyi ne da ke kan kowane musulmi da kowace musulma tashi a aiki tukuri don taimakon wannan addinin nauyi ne da Allah ya ɗora ma kowane musulmi namiji da musulma mace baddu qalbahu bi hubbi hadha din wanda yake samarwa zuciyar shi wannan musulmin son wannan addinin wa wala yake samar masa da jibanta al'amarin ubangiji da goyon bayan addinin Allah walbara da kuma baran-baran tsakanin shi da addinin musulunci wannan tunanin shi ke samar da haka a zuciyar mutum wa bi hubbi aqidati la ilaha illallah wannan tunanin na cewa nauyi ne mai girma a ka na ka tashi kai aiki tukuru dan addinin Allah wannan ke samar da son aƙidan nan ta la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah bi kulli asar da dukkan bakin ciki mala yace muna cike da bakin ciki abin da ya sa shi ne farraka kita'un arif min umma. بين حقيقة الانتماع لهذا الدين وبين العمل له an samu gungu mai yawa cikin wannan al'umma ta musulunci a yau suna bambance tsakanin haƙiƙanin danganta kai ga wannan addini da kuma haƙiƙanin tashi a wannan addinin aiki tukuru na hula ma'ana itlaqan ka ya kai ɗan uwa musulmi babu wani amfani kai tsaye annaka tantami lil islam wai dan kai din nan kana danganta kanka da musulunci to me ya amfanin haka duna an tabzula lil islami ayi shay'in ba tare da kana daukar wani abu ko me ba na a matsayin gudunmawa ka bayar ga wannan addinin in dai dan dai kawai ka ce kana kai musulmi ne dan Allah me ya amfanin wannan faɗi ba tare da kana tashi kana yin wani aiki tukuru don taimakon wannan addinin ba menene amfanin cewa kai musulmi ne jama'ar musulmi kun gani kullum ana neman ka kawo gudunmuwa daga ajihunka don taimakon addini amma ba ka yi ga aikin ƙarfi don taimakon addini ba ka yi amma kullum da an yi magana sai ka ce ni musulmi ne to me amfanin cewa kai musulmi ne jama'ar musulmi kun gani Allah kyauta limaza anta muslim dan me Allah ya ka a musulmi kana jin kawai dan ka rinka fitowa kana cewa ni musulmi ne ba dan ka tashi kai aiki ba yasa Allah ya ka musulmi ma ma'anan tima'ikal islam menene amfanin danganta kanka da cewa kai musulmi ne kana jin bayi da dan ka ce kai musulmi ne kana jin babu wani amfani da ya kamata kai wa musulunci kenan Allah kyauta mala ya ce dai la tufarrik bainan tima'ika wa amalika a matsayinka na musulmi karka yadda ka bambance tsakanin dangantuwarka da addinin musulunci da kuma aikin da ya kamata kai wa addinin musulunci karka rinka bambantawa in ka ce kai musulmi ne to aga kana aiki kana wa musulunci aiki jama'ar musulmi kun gane la tufarrik bainan tima'ika wa juhudika kar ka bambanta dangantuwarka da addini da kuma ƙoƙari da ya kamata a ga ka tashi kana yi na taimakon addini an gane ko ka ce tun da ni musulmi ne ai ni ba malami ba ne saboda haka malamai ne suke aikin addini ka ji wawa wannan duk inda wawa ya kai ai wannan ya kai la tufarriq bainan tima'ika wa harakatika lidinillah kar ka bambanta tsakanin dangantuwarka da kuma tashi da za ka yi ka kai komo kana aiki don wannan addinin fillaili cikin dare ne wannan har da yini ala hasabi ƙudratika a gwargwadon ikonka wa inkaniyatika da kuma damar da kake da ita wasu da kuma watan hali da Allah ya baka na ka tashi kai aikin to kar ka yarda kai sake in ka ce kai musulmi ne a ka bambanta da tashi kai aiki tukuru don taimakon addinin dare da yini ka tashi kai aikin gwargwadon yadda za ka iya gwargwadon ikonka gwargwadon hali da Allah ya baka da mawar musulmi kun gani ko da Allah ya ce fattakullaha sai ce fattakullaha mastatatu sai ya ce ta'lamu ayyuhal akhyar ya ku zaɓaɓɓu ku sani don ku koyi min ashabin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al ku sani don ku kwaikwayo daga abin da kuka ji wurin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda yake zababban Allah a cikin halittu allazina fahimu waɗanda su sahabbai daga musuluntarsu sai suka fahimci annal intima alidinillahi jalla wa'ala lalle dangantuwarsu da addinin Allah mai girma da buwa kun ga su sahabbai suna da wannan tunanin mutum da ya ce na musulunta yana cewa ni musulmi ne to shi kenan da ya ce shi musulmi ne to a ƙarƙashin haka ya staujibu sai ya wajabtan mai da an yabzulal wahidun minhum kowane ɗayansu sai ya wajabtan mai da ya tashi ya bada aqsa ma fi tsauƙihi maƙurar abin da zai iya yi min juhudin na ƙoƙari tukuru lihazar din wallahi jama'ar musulmi su sabai suna da wannan yanzu nan in mutum ya ce ya musulunta yana cewa ya musulunta to ba wai kawai sai ya ce ya musulunta ya zauna ya ta lalacewa ba yana cewa na musulunta to sai hakan ya wajabtan mai da kowane ɗayan cikinsu su sai haka ta wajabtar mai da ya tashi ya ba da makurar abin da zai iya yi na ƙoƙari da aiki tukuru ga wannan addinin amma kun ga a yau duk wanda ya zo masallacin da ya ce zai musulunta shi fa yana cewa ya musulunta sai kuma ya jira ku taimaka mai kaga lalacewa saboda rashin fahimtar me addinin jama'ar musulmi kun gani yanzu nan fa musulunta kuma sai ya miƙewa a taimaka mai kuma ka kalli masallacin waɗanda ga su tun amma musulunci aka haife su shekara talatin da biyar ko arba'in wani shekara sittin yana yin musulunci ga nan baƙin wahala yake ciki wannan ma da ya zo ya musulunta ya ma fi shi jin daɗi in ka kalla amma sai a tara kuɗi a ba wannan kwana biyu sai ya ya koma inda ya fito me yasa musulmi ne ba su da tunanin su kallo wani a cikin wanda ya daɗe na wahala yana kuma musuluncin Ai tunani a ga ya kamata a tara gudunmawa a bashi don ya fita daga wannan matsalar amma sai ga mutane na rawar jiki wai yanzu nan mutum zai zo ya musulunta ba sai ga ana rawar jiki a tara mai taimako ga kuma wani ya daɗe yana musuluncin yana ta wahala amma ba za a ce a tara mai ba a taimaka masa in ma an ce ba mai bayarwa me yasa kowa zai tana to ni ma yana da bukatar taimakon to ya jikinka bai nuna ba ko da mara musulmi kun gane to ya kamata a ce mu musulmi mun sake sabon tunani game da lamarin nan ba daidai ba ne wannan tunani da ake kai mala ya ce amfilatun ga wasu 'yan misalai min safahatin daga wasu 'yan shafuffuka na atul bayan wanda masu ƙyalƙyalin haske ne jama'ar musulmi kun gane wasu misalai ne malam zai kawo masu ban sha'awa Wata alawul an ku biyo ni a yanzu nuqallibu sufar tarih albaida don mu juya waɗannan fallaye na tarihi masu haske wana su ƙubadul amfila don dan mu koro mu kawo maka wasu daga cikin misalan abin nan da muke ta faɗi dangane da abin da ya shafi sabai wa as'alukum billah kuma ina haɗa ku da Allah an ta dabaddaru hadhihin namazi ku kalli waɗannan misalai ku yi la'akari da su ku ɗau darasi daga cikinsu jama'ar musulmi kun gane waɗannan misalai a aikace da zan kawo muku don Allah ku yi la'akari da su ku kalle su ku ɗau darasi daga cikinsu fa ana la asuquha li mujarrad as al-barida ba zan kawo muku su bane wai saboda tsantsar wayewar tunani mai sanya mai sanyin rai ba wai dan na kware da iya magana bane ba dan na waye bane a wurin tunani mai sanya sanyin rai a cikin zuciyar musulmi ba don haka zan kawo muku wannan misalai ba a aikace daga wasu sabai wala min ajli tasliya ba kuma zan kawo waɗannan misalan ba ne wai kawai saboda illashi zuciyarka kai da yanzu kake ta jin wannan wa'azi na halin kakani kayi da ni yasu da musulmi ke ciki a yau ba zan kawo waɗannan misalai ba ne a yanzu wai don illashi zuciyarka a'a wata biyu wakan ba kuma zan kawo waɗannan misalan ba ne kawai don bata lokaci na a banza in ta surutun iska a'a bal asuqu hadhihi al-amsila zan kawo waɗannan misalai ne kifa kullu wahidin min an don kowane mu ya tsayi shi kaɗai don Allah a yanzu liyas ala nafsahu don ya tambayi kanshi da kanshi cewa ma za ka damtu lidinillah zan kawo misalan nan ne in an gama kowa ya je ya tunani na shi wace gudunmuwa ya bayar saboda cigaban wannan addinin na Allah jama'ar musulmi kun gani ka je bakin kofar kasuwar sabon gari nan ka gani za ga ga wata arniya nan tana gasa masara ko tana dafa masara a cikin wannan aikin akwai abin da ita take wa addininta jama'ar musulmi kun gani duk unguwannin nan cike suke da irin waɗannan matan tana nan tana yawon tallan manja ko tana yawon tana yawon tallan kifi ko tana nan tana yawon wani abin amma daga abin da za ta siyar na kwalba ɗaya naira ɗari da ashirin to automatically ta yanke ɗari da goma ne nata ɗari da wannan naira goma to na cocinta ne alal akal naira goma na cocinta ne ta yadda ce ta wannan yawon za ta tattara ma cocinta naira goma goma na gaya muku wani mutum ke ba mu labari babban ma'aikaci ne a adamawa state musulmi ne aka tashi dan inda suke sallah ne fa haka aka ce ya kamata tun daga damuna a samu ko irin fa'ai mai saboda kullum za a zo sallah za a zo a iske wurin ya lalace ya jike kace-kace shikenan aka zo an gama sallah an yi mutane jawabi sai wannan ya dan bada naira goma wannan naira ashirin shi kuma wannan babban mutum ne sai ya kira wani yake cewa ka gani watan masinja a ofishina yake gaya min wata magana cewa albashi ne na gaya karɓo sai na gaya ware wani abu wani na zuwa sai ya bashi a naira dubu shida ya ware naira dubu ɗaya wani ya zo ya miƙa mai bashi yake bin ka ya ce a'a haidi sanda kai albashi duk wanda ke cocin mu sai ya bada dubu ɗaya a cikin abin da ya karba na albashinsa sai ya ba dubu ɗaya ya ce to amma kaga wai saboda cocinsu ce to amma kaga mu ba tsari namu musulmi ne ke faɗin wannan maganar cewa wai masinja ofishin shi yake ba da dubu ɗaya albashin shi naira dubu shida jama'a kun gane wannan sai ya ce to kaga mu da yake bamu da tsari ka gani sai dai a sa naira biyar naira goma naira ashirin ya ce wanda ni na san wallahi shi yake faɗi ya ce duk watan duniya in za a karɓi naira dubu talatin a albashi na ba abin da zan ci rayuwata ba za ta canza daga yadda nake yin ta ba shi to amma mu ba tsara mu rinka bayarwa ba to in an tsara ko ba za su bayar ba Ka ji inda matsala take su musulmi in ba a yi tsarin ba su ce ba a yi ba in kuma an yi ba za su bayar ba to ya za a yi hmm, Allah kyauta to kowa da ya je tambayi kansa shi ne na gudunmuwa saboda wannan addinin na Allah haza siddiqul umma al-akbar ga dai siddiqul umma a al'ummar musulunci babu wanda ya kai na Abubakar gaskiyar imani jama'ar musulmi kun gane da al'ummar nan ta musulunci babu wanda ya kai na Abubakar gaskiyar imani ba haka ne haka ne to al-akbar wanda kuma shine siddiqul umma al-akbar sharaha Allah sadarahu islam Allah ya yalwata zuciyar sayyidina Abubakar ran da ya zo gaban annabi ya karɓi musulunci Allah sai ya yalwata zuciyar shi da wannan musulunci fa na tsaka bi shahadatayn ya dai, rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sayyidina Abubakar na furta kalmar shahada a gaban manzon Allah Allah na yalwata kirjin shi da musulunci sai ya furta kalmar shahada a gaban manzon Allah wa alal faur nan take da furta kalmar shahada yastashiru mas'uliyatahu a jikin shi sai ya ji kanshi irin nauyin da ya hau kanshi na musulunci tijaha hadha din bangaren abin da ya shafi wannan addinin da ya karba yanzu daga musulunta shi fa jama'a sai ji akwai aiki mai nauyi a kansa bangaren abin da ya shafi wannan addinin ana as'alukum billah malai ce ina gama ku da Allah mallazi ta'allamahu abubakar fi hadhihi daqa'iq a waɗannan ƴan mintuna da musulunta abubakar kuna jin me ya tsaya ya koya a wurin annabi karatun me yi na rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama a waɗannan ƴan mintuna karatun me abubakar wurin annabi an ce da musulunta shi yana musulunta sai ya ji akwai nauyi mai kai akwai wani nauyi ɗibgege da ya hau kansa bangaren abin da ya kamata ya tashi wa wannan addini na gudunmuwa yana fi musulunta amma sai ji nauyi ya hau kanshi ya kamata ya tashi ya ba da tasa gudunmuwa mai girma ga wannan addini da musuluntarsa jama'ar musulmi kun gane ma sami'a ba abin da ya ji daga bakin annabi siwa shahadatain in ba kalmar shahadan nan guda biyu ba ashadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadu rasulullah waɗannan kalmomi su kaɗai ya ji daga annabi ma kalimatin yasira jiddan amma bayan su ya ɗan ji wasu kalmomi ba masu yawa ba ƙwaran gaske kalmar da ya ji ba wani yawa gare ta ba yana musulunta wa ma'azalik amma tare da haka yastashiru mas'uliyatan rahma tijaha hadha din sai ji a jikin shi akwai wani nauyi dan karere da ya hau kan shi ɓangaren abin da ya kamace ma wannan addini bi mujarradi ta dalilin tsurar an radda da lisanu shahadatain ta dalilin tsurar kawai maimaitawar da harshen shi ya kalmar shahada da aka gaya masa ana gaya mai kalmar shahada ya maimaita ta sai ya ji kawai nauyi mai girma ya hau